arwa yau wannan gwamnati muna ƙara kira Allah ƙara ba su ƙarfin gwiwa wannan matsala ta almajiri wanda ita ce magana mu ta biyu almajiri da matsalar security in wannan gwamnati ba ta yi muna maganin shi ba ba mu zaton wata gwamnati ta zo ta yi maganin shi musamman da tunanin cewa akwai yiwuwar mulki ya shifting daga arewacin inda ake da matsala zuwa wani bangare to in har haka ta samu to in mu da muke ba mu yi maganin ba wa muke jira shi zo shi muna don haka matsala ta security matsala ta abin da shafi almajiri muna kira ga da babban murya yadda gwamnati ta taso kuma muka ga misali da gwamnatin jihar katsina sun fara sa ɗan ba a rubutu sun fara shugaban ƙasa ya kira ga duk sauran jihohi su yi koyi da jihar katsina to muna muna kira ko ita firar gwamnati ta sa na ta ƙaimi duk wani sokol malami wanda zai magana cewa bai dace ba a bashi da ra'ayin shi ba shi ke da al'umma ba Allah shi yake da al'umma kai kuma shugaba kai Allah ya ba riƙon al'umma kai khalifatullahi kake a ƙasa malami ba khalifa ba ne shugaba shine khalifatullahi shine wakilan Allah kai malami akwai malami dubu irinka yanzu ko abuja in muna magana malami ɗari nawa ka sani abuja don haka bai kamata magana wani malami ba ta tsaye da gwamnati ga abin da ta so ta yi na magana almajiranci saboda matsala almajiranci mun faɗa mun ƙara faɗa matsala ce wadda ko shi time bomb ne wanda yana na yana ta tashi ma mun ga abin da yake faruwa mun ga abin da ya faru wata jiha nan wani malami da ya zo ya lalata ke lalata 'yan makaranta har ma hayar yare ke yi magana tana nan ga human rights mun gani matsaloli ga sunan a social media abubuwa da suke faruwa wai har wasu suna da baki su zo su yi magana su ce wai bai kamata ba wanda wannan tsarin hadu bai shekara 200 ba bayan lokacin Sheikh Usman ne an ka hito da tsarin almajiranci kuma duk duniya ba a yin shi sai Najeriya duk duniya ba a wannan tsarin almajiranci da bara sai Najeriya ka je Morocco ka je Algeria ka je Mauritania ka je Sudan ka gani in wannan tsarin suke akai wannan tsarin ko da akwai shi lokacin manzon Allah yanzu ya zamo bai dace ba sai a canza shi don ba shine addinin ba addini kan ka san ƙur'ani don haka ƙur'anin nan ta kowace hanya ka san shi yayi in in gida ka aji yaronka ka kira malami ya karantar da yarenka alƙur'ani yi. in makarantar bodin ka kai su ya yi. in wata hanya ka kai su abinda ne Allah ce ka karantar da yarenka daɗa karantar da su ta bambanta da kai kake gani za ka ɗaukar abin nan naka ok don haka muna kira gwamnati a yi wannan tsarin last week na je yola wani wanda aka ba ɗaya daga cikin makarantun nan ya gayyace ni yau yau na dawo wannan makarantun nan da gwamnatin da ta gabata gwamnatin goodluck wallahi very interesting abin nan interested a program project duk wanda ya gani wannan makarantun nan da aka gina wajen ɗari da wani abu wala zai gode wannan gwamnatin matsalar kawai da aka samu shine matsala ta implementation makaranta kai kan ni na zo na ga wannan ɗai daga cikin makarantun nan a wata, wata wani gari ko wata unguwa da ake ce ma yolde party a yola ba abin da ba su da primaries ɗinmu wanda muke cewa abin nan na cikin abuja da yawa ba su da wannan tsarin suna da wajen hall suna da wajen exam eh, suna da wajen wasa suna da kai duk abin da ka sani tsari an tsara a wannan makarantar amma babu yaro ko ɗaya kuma wannan tsari da aka yi an zo an kira zakakuran malamai daga jami'o'i da ko ina stakeholder sun je ashe maganar da muke ta a je kasashe duka sun je ba abin da ba a yi ba an yi tsarin curriculum yanzu haka cikin mota ta ina da littafai na wannan program din sun fi goma sha wani daga ɗaya daga cikin membobin ya bani ya ce malam ka je ka gani ina mai wannan magana ya ce malam ka zo in baka yanzu haka suna mota ta don haka babu abin da ba a yi ba muna kira ga gwamnati babu abin da ba a yi ba na matsalar almajiri implementation kawai ake bukata wannan kwamiti na farfesa galadanci babu abin da ba su yi ba wannan shugaba na ubec yana eh, memba ne na wannan kwamitin to don haka muna kira ga wannan gwamnati a zo wannan dama gwamnati is a continuous abinan process a zo a ci gaba kawai a adoptin din wannan abin babu bukatar sai an iza ma wasu malamai ko wani kwamiti ya abin nan a zo a yi adoptin din wannan kawai a ci gaba da aiki kuma wallahi based on shawara ta malamai masu ilimi da suka bada idan aka yi wannan za a ci nasara da ikon Allah haka muna kira ga abin nan babban murya ga gwamnati a saka wanda yake zai iya jajirce wanda yake da interest ya zo ya yi wannan aikin amma matsala almajiri matsala ce wadda in ba a yi maganinta ba yanzu almajiri ne yaro ya yi shekara tun yana ɗan shekara biyar an kawo shi birni ya canda abincin da yake ci tuwon hatsi da mi da sauransu ya zawo birni na cin tuwon shinkafa da jammiya da nama ya shekara abin ya kai shekara goma sha takwas yana jin kunya shi bara yanzu sai ya zama ɗan daudu in ba ɗan daudu ba sai ya yi jonin din group din abin nan yan ta'addanci na yan siyasa in ba haka bai koma daji su kama abin nan abubuwan da ke faruwa kenan don haka gwamnati ta fi karfin kowa karfi na gwamnati ya fi karfin kowa duk wani ko da malaminka ne ke haɗin wannan ka bar mashi magana shi annabi eh, eh, eh, imamu malik yake cewa wallahi magana kowa ana ya ɗauka ta aje ta sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka duk yadda kake son wani malami in ya faɗi wata magana ta da ba daidai ba ka aje mashi magana shi wallahi ba daidai bane duk wanda ya ce tsarin suwa ta almajiranci ya kamata a ci gaba da shi yadda yake dinnan wallahi ko dai son kai ko kuma ba kauye da ko kuma bai san ma abin da yake ba son kai son rai saboda yana ganin wasu na ganin wai aka yi abin nan idan aka e, aka yi magana ta almajiranci kamar an shi'a musu aiki ba an shi'a muku aiki ba yanzu ma ƙara shigowa ne kuke a yi integration na curriculum na wannan conventional program da na addini yaren nan su zama relevant ga kansu ga kuma community amma wannan almajiran da kuke gani a wannan tsarin kyankyasa almajirai ne kawai ake wanda ba su da amfani ga kansu balle al'umma yanzu waɗanda suka tashi a wannan curriculum ka gaya mi ba su da ilimin addini don ko ilimin addinin ba su samu ba in suka girma ka gaya min relevance nasu a cikin community ƙarshe kafin gwamnati ta yi masu hannu da shuni ku ba da taku gudunmuwa wannan makarantun nan da kuka abin nan aka yi magana ko dai ku je ku yi apply ga state ko kuma ku local arrangement ko kuma ma makarantun da ba haka ba ku ɗoki nauyinsu wato mun yi budgeting na kowace makaranta a duk wata har malamai a hana ma yara zuwa bara su tsaya su yi karatu 3 square miles kuma qualitative square miles bai wuce miliyan ɗaya ko yawan makarantar duka buhun shinkafa wannan dangote nawa yake buhun shinkafa nawa suke ci ka ƙirga, baya wuce eh, dubu ɗari da yare za su ci to Allah miliyan ɗaya a wata the whole shekara ka kashe miliyan goma sha biyu jama'a wannan miliyan goma sha biyu a banza a banza mutanenmu masu kuɗi suna taya su batar da su wajen yawon duniya ko wani ya zo ya ce ma ya je saudiya ya kwashi da yaran shi yanzu wannan ɗabi'a da muka gani hararen mutane na yi a ɗauki yara a tafi da su makka ana suna wa mutane kuka wai wai wai we have arrived ba ƙauye wai a tafi da su wallahi da wannan ko hajji za ka yi ko umra za ka yi ka taimaki jama'a wallahi ya yi muhimmanci da wannan hajjin da za kana almajiran nan in ka je kai ka ɗoki nauyinsu a wata ɗaya ya fi umrar da zaka je umrar da zaka je in ma Allah ya karɓe ta kai ɗaya ne ka amfani fa balle babu ma tabbacin Allah ya karɓe ta don ƙila ma akwai raye ciki amma in ka je umra ɗin nan yanzu ka duba miliyan goma sha biyu a shekara yayin da zuwa hajji ko umra guda ka kashe miliyan goma sha biyu ka je Amerika ka je ingila a ƙarshe ka dawo ka yi umra wannan package inda aka shirya maka zuwa guda ka kashe miliyan goma sha biyu mafi yawan duk manyan manyan abin nan daru tauhid mina zamzam su ne ake zama miliyan nawa za ka kashe kayan ka dawo wannan idan ka ɗauki wannan makaranta guda ka ɗauki nauyinta ta unguwarku ka yi wannan baka san abin da taimakon da Allah zai yi maka ba yi mai haƙuri miti ɗaya akwai wani abu da ya faru